Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wani rahoto da kafar African Examiner ta fitar ya nuna cewa an yi wa wani yaro allurai bai ci abinci ba, sanadiyar hakan ya sa ya rasa ransa. Abin ya faru ne a wani asibiti da ke yankin Ugumba a jihar Legas. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya yi magana akan irin ka'idojin da ya kamata a ɗauka kafin a yi allura ga marasa lafiya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. To likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita biyo bayan wani rahoto da ke nuna cewa an yi wa wani yaro allura a jihar Legas ko kuma na ce allurai ba tare da ya ci abinci ba kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Shin menene ka'idar yin allura? To da bukatar mutane su gane cewar ba wai ko da yaushe ne dole sai mutum ya ci abinci ba sannan za a yi masa allura. asali ma akalla za ka iya tunawa in bai faru da kai ba ya faru da wani wanda ka sani misali waɗanda za a yi wa aiki za a ce to idan sun ci abincin dare kada su kuma cin abinci har gari ya waye kuma a shiga da su tiyata a yi musu aiki kuma wurin aikin nan za a yi musu allurai da yawa wato na anesthesia da za a sa su bacci har a gama aikin nan to su kaga wannan an hana su ma cin abincin tun dare har washe garin da za a yi musu aiki. akan samu waɗanda kuma rashin lafiyar mata sa yadda ba dama ma a basu abincin abinda a likitance zaka ji an ce nil paos wato kada ba mutum abinci ta baki kuma irin waɗannan mutanen suna kan allurai saboda haka ba kowace allura ce ake cewa um, ba za a yi ta ba saboda ba a ci abinci ba to likita akwai alluran da ba a yin su idan mutum bai ci abinci ba misali allurar insulin wanda ake yi wa masu ciwon suga za a ce musu ga allurar ga abinci su ci abinci su allura ba saboda suna sa suka shiga da ke jinin ya yi ƙasa sosai saboda haka kana yin su yana iya yin ƙasa sosai yadda in baka ci abinci ba zai iya kawo matsala akwai alluran da suna iya kawo shi shuga ɗin jiki ya ƙasa misali kamar ɗaya daga cikin magungunan zazzabin cizon sauro kunin to amma za ka ga shi kuma wannan allura ce dama da ake yi a cikin shi a cikin ruwan suga ake yin shi wato dextrose solution kamar allurar chloroquine wanda yanzu ba a fai amfani da shi ba saboda a dokar ƙasa ma saboda an samu matsalar a turanci abin da ake cewa resistance kin ga ba amfani da ita sosai to amma ita ma tana iya sa mutum shugan shi ya ɗanye ƙasa saboda haka irin waɗannan ana iya cewa sai mutum ya ci abinci kafin a yi masa amma in ba su ba yawanci ba sai mutum ya ci abinci ba za a iya masa allura kuma irin waɗannan allurai za ka ga ba a fayin su ba a yara yawancin su a manya ne da kuma wanda suka dan kwana biyu shin ana iya yin allurai fiye da biyu a lokaci guda za a iya yin allurai fiye da biyu daidai bukatuwar da ake da ita na yin allura saboda haka babu wani matsala idan yawan allurar da za a yi illa iyaka dai ya zama allurar nan akan ka'ida take kuma ana bukatar yin haka. to likita shin mutum yana iya rasa ransa saboda an yi masa allura? E gaskiya ne ana iya rasa rayuwa ta hanyar allura. Misali akwai waɗanda suke da tsananin borin jini abinda a likitanci ake cewa anaphylactic shock. Ana iya mutum wata allura wanda zai iya samun wannan matsanancin borin jini kuma ya kawo mutuwa shi. Zai iya yiwa idan allura misali aka yi tafiye da abin da ake bukata abin da a likitancen za a ce overdose tana iya kisa ko kuma ita akan kanta allura ya kasance ta lalace akwai allurai misali na jabu wanda zaka ga an sa su a cikin kwalaye an gyara su yadda ba lallai kai ka iya gane cewar wannan allurar ta jabu ba ce idan aka yi wa mutum tana iya kisa kuma misali a kasashen mu inda ake iya samun allurar da ta mutu a goge rubutun da ke jiki a canza rubutun kwanan wata wanda zai ƙara tsawon rayuwarta kuma ta riga ta mutu din ita ma tana iya yin kisa sannan ana akwai abin da a likitanci ake magana drug interaction wata allura ba za ta hadu da wata ba sai kuma aka haɗa su suna iya kawo a sanadiyar rayuwa sannan kuma akwai alluran da ba a iya ba da su kai tsaye sai an yi misali sa su a ruwa kuma an ba da su a hankali na tsawon lokaci to irin wannan alluran idan aka yi wa mutum su a lokaci daya aka tura su da sauri suna iya kawo sanadiyar a rasa rai saboda wannan Shin akwai wasu alluran da suke da ka'ida da idan ba a ci idan ba a bi ba za a iya samun matsala? To dukkan allura ko kuma ma in dukkan wani magani yana da ka'ida kuma idan ba a bi ka'idojin nan ba za a iya samun matsala matsalolin nan kuma za su iya kasance nau'i daban-daban daga ƙanana zuwa manya wanda za su iya kai ga a rasa rayuwa a dalilin su to likita a kwanaki an yi bikin ranar kare marasa lafiya ta duniya a watan da ya gabata inda hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktan ta na afirka dr mashidisu muweti ta ce mutane miliyan uku na mutuwa a faɗin duniya sakamakon kuskuren magani me za ka ce game da hakan to ba abin mamaki ba ne idan aka ce mutane nan suna mutuwa a faɗin duniya saboda kuskuren magani saboda dai akwai um, matsaloli da dama a game da maganin nan na ɗaya maganin nan ko waɗanda suke na boge a kan su kuma kan sanin cewar zai cutar wanda kuma masu amfani da shi ba lallai mafi yawanci ma ba a gane cewar wannan maganin na jabu ne akwai kuma maganin da yake na gaske ne amma kuma saboda yanayin yadda ake a ma'amala da shi wurin ajiyar shi da wurin ɗaukar shi a kai wuri da wuri sai kasance maganin ya lalace sannan kuma akwai mutanen da ba su da wani alaka da magani ba su da ilimin maganin nan amma kuma suna ma'amala da shi saboda haka za a iya samun matsala sosai akwai mutanen da za su je kawai su bushe iska su dau magani su sha ko su ba wani ba tare da sun san ka'idar maganin nan ba ko illar maganin nan sau idan aka duba irin waɗannan matsaloli za a ga musamman ƙasashe masu tasowa matsaloli ne manya-manyan matsaloli wanda za su iya sanadiyar rayuwa kuma na yadda za a iya samun watakila har mutum miliyan uku nan ko abin da ya fi haka ma saboda sanadiyya sannan an maganar maganin nan mutane sukan eh, tunanin cewar a'a magani ana nufin maganin bature ne a'a duk wani abu da za ka sha da sunan magani to yana da ka'ida kuma yana da matsala ko daga ina ya fito ko daga dabba ko daga tsirrai ko daga bishiyoyi to fa sunan shi magani kuma inda za a sha shi a jiki to zai iya canza wani abu a jikin na wanda zai iya kawo wata matsala wadda za ta iya cutarwa saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne idan an samu wannan matsalar to likita daga karshe wani jan hankali za ka yi wa likitoci musamman na najeriya kan kula da kare lafiyar al'umma wajen gudanar da aikinsu to kina rana ga likitoci da duk ma'aikatan lafiya da kuma masu ma'amala da magani a kowane lokaci a kasancewar akwai amana ne a kanka ka tabbatar da cewa wanda kake kula da shi ka kula da lafiyar shi ka kuma kula da duk abin da zai iya zama matsala da zai iya jefa rayuwar shi cikin hatsari kuma ka kare wannan matsala iyakacin gwargwadon abin da za ka yi akwai musamman a kasashen idan da za ka ɗauki lissafin masu sai da magunguna a kemis kemis za ka sha mamaki cewar da yawa daga cikinsu banda secondary school da suka yi babu abin da suka yi ba san wani abu da ya shafi magani ba kuma allah kaɗai ya san irin wani illar da wannan ke haifar sayarwa wanda bai san maganin nan ba bai san illan maganin nan ba amma shi yake sayarwa da mutane to akwai hatsarin matuka saboda haka a nan ina kira har ga hukumomin da suke haƙƙin su ne su tabbatar da sun kare lafiyar al'umma cewar nauyin da Allah ya ɗora musu na su tabbatar cewar an kare rayuwar al'umma sun sauke shi ta hanyar bincikawa da bibiya su tabbatar da cewar duk wani wanda zai sai da magani iyakar maganin da ya kamata ya cancanta ya iya siyarwa ne sannan kuma suna bibiya su tabbatar da cewar maganin da yake siyarwa dinnan na gaske ne ba na jabu ne. kuma ana ajiye shi a inda ya kamata aje da matakan da ya kamata a bi wurin ajiye shi Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji tattaunawa da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. a sai da ce aka ce duniya ana ta wani kari a ana rawa kuki